wato hajiya ina ganin mutanen nefa nan hmm. dole sai mun zauna ko wancan kirko hmm. mutanen kirko din ne sai mun zauna da su mutum ko shi ana kama ka bil hmm. amma mutum ne ba samu ta ake sosai idan aka zo aka ce ka biya kuma sai ya barazana cewa an baka bayar za a yanke wuta ba wuta assalamu alaikum um, na tambayi ita hajiya zainab da sanin ta kika je kika tsaya da wutan gara to to masha Allah wannan yana da kyau to ba na san abin da za a zo ana kai ruwa rana in ki aminta da soyayya yaro ya kina son sa abinci to ki gaya mata shi kuma ki gaya masa ya gaya wa iyayensa ya zo zauna tare da su ki Khadija, duk mutumin da ya zo ya ce yana yi da ke, to ya kamata ki bashi tashi dama kin sani ina son ki kuma ina tabbatar miki da cewa idan har kika amince da abin da zo da shi auren namu ya yiwu duk wani nau'i na jin daɗi ina tabbatar miki zaki same shi a tare da ni ke bari gaya miki sati ba za mu yi sati a garin nan ba bayan an ɗaura auren mu zan ɗauke ki za mu ɗan kewaya ƙasashen duniya saboda jin daɗi da more rayuwa to sai ka je ka samu wacce kake son wannan jin daɗin amma ni kwanciyar hankali da soyayya su ne a gabana. Ba Khadija wannan abin da ke faɗa duk ɗaya ne kuma ke sani cewar ba wata rayuwa ta soyayya da za ka ji daɗinta ba tare da ka sama mata sinadarin more rayuwa ba saboda haka arziki da yake ganin shi abin so ne kuma soyayya ta fi yiwuwa cikin arziki kaga don Allah da dakata ni duk waɗannan surutun naka sun fara damuna ni zan shiga ciki to don Allah kafin ki wuce ki dan bani da rabin sakali ga wannan da Allah in kin shiga in ka ci kyasa ki kira mun inna lillahi wa inna ilaihi yara yaran nan ba su da hankali da mutuncinka da ka da shekarun ka sai ka zo wajen yarinya kaga kai ba ta kai take ba ta fi son masu tara su ma a ka da dan karamin wando a ƙasa haka to ba ku sa'idu na'am baba na gajiya lafiya ƙarar aiki ba da aiki alhamdulillah ya kuma fama da jama'a ba biya to madalla zan fara gayawa na kirawo saboda na san baka da wasa wani sabon adashin na kafa duk wata dubu goma kuma mutum goma ne kuma mm, dubu mm, ɗari za a mm, ɗauka. Ha gaskiya baba na ji daɗin jin wannan labari. Kamar kin shiga zuciya ta kin san cewa ina son in samu dashi wanda zan kwasa kwasa mai kauri. Na san baka da wasa. Shi isa na neme ka kai ne na farko kafin in tafi wajen wa'annan kuma sai na zazzaɓi wanda ba sa min wasa. sai in saka su a cikin wannan babban adashin da zan yi. Ko nake in gana da haɓaka harkan wannan sana'ar tawa. Amin amin. Baba ba matsala. Insha Allah zan yi wannan dashin. In kuma ba zan miki wasa ba kamar yadda ba na miki wasa a na ba. An fito ni ma na fito. Zuwa zan yi in kakkar. Baba kin san sharaɗi na ni na fi san kwasan ƙarshe ko na kusa da na ƙarshe. Ai ba abin da ba zan maka ba tunda kai ba ka da wasa. ni da a cikin ma masu adashi a guri na wallahi tallahi kai ne lambo wanda na yadda da kai har abada to ai shi yasa ni kuma bana shayin. duk dashin da zaki kafa in dai bai fi karfi na ba ko nawa ne zan zo ni ma zan shiga to na gode baba Allah ya saka da alheri zan koma to ni ma zan yawa baba insha Allah watan nayi zan sai ki gana zo na kawo ni na san kai kake kawo ma ba sai nayi wahala zuwa ba to baba la in wahal da tsoho yawa da wahal da mu kuma muna nema musu arziki gaskiya ne baba Allah ya saka da alheri amin yawa baba yawa kawata kin san dalilin da yasa na kira ki A'a, dalilin ne yasa na kira ki kin san duk wata magana ta wata sirri tsakanina da ku babu waɗanda nake samu nake gaya ma illa daga ke sai Hannatu. Gaskiya ne. Dalilin haka ba wani abu bane illa duk wata magana ta da nake gaya muku ban taɓa jin ta a bakin wani ba. Shi yasa. Ai duk mutumin da ya baka sirri a rayuwa ina tunanin dan ya yarda da kai ne kuma ya san zaka rike mishi sirrin shi ka zaka rike mishi amana. kuma ba daidai ba ne mutum ya baka sirrin shi ka je ka tona a wuce cin amana gaskiya ne kin san wace magana ce nake so ni da ke a'a kin ga tunda umma ta hana ni wanda nake so in aura ta hana ni farin cikin raina wato sa'idu kawai sai nake ganin cewa na yanke hukunci kawai in fita in gudu in shiga duniya kowa ma ya rasa a'a gaskiya ba daidai bane ki gudu ki bar gida akan wani ɗa namiji zaki ki gudu ki bar gida to bari in gaya miki bin umarnin iyaye yana da matukar amfani ga dukkan ɗa na gari saboda tun da ki ta nuna ba ta son auren shi ki yi haƙuri ki auri wanda take so domin kika mata biyayya ke ma Allah sai baki abin da kike nema barikin nan ba daɗi ne da ita ba mafi yawa yawancin su waɗanda suke yi ma kaddarar su ce a haka ke ki ki sa kanki a cikin wannan halin kar ki so mu zan bi magana ta ta insha Allah Allah ya sa ka shefa alkhairi Allah ya sa ka shefa na gode daɗi amma ko baya yin alheri me matsala tun da ziki ga dauko abincin nan kin sa shi a gaba ke sai fama abin kike kin sani ba abin da yake daga min hankali a rayuwata ta duniya ga kina kumbura kuma tun nan ke kin san tsakanin da da mahaifi kuwa menene matsalar ki arziki da talauci din na Allah ne me yasa zaki ɗora karan tsana akan Sa'idu kika hana ni auren sa in ban da abin ki Khadija Din namijin da zai iya rike ki a gidan aure daga zuwa zance ake gane shi zancen nan da yake zuwa babu ko sisi ba na rabu ba na maganin sauro hmm? aka zo aka tattara aka kukuta haka za a abin nan a kama wurin da za a yi biki a je a dan ragashe jama'ar annabi su san kin yi aure ya gagara kuma sannan ki ce wannan za a bin arziki wallahi bari mu ki ita juma'a da za ta yi kyau tun daga laraba ake gane ta amma me yasa saboda bai kama ibin santa ba za ki ci ya zo ya karbi kayansa an fasa kyau. <laughs> kuruci dangin hauka ji haushi ita kowa ya wuce ki a zo mai barka khadija ya kamata ki yi tunani ki duba ki gani Tunda da mahaifinki ya faɗi ya mutu daga danginsa na birni zuwa na ƙauye wa ya taɓa kowa ya zo ya kula mu ballanta na ya taimaka mana da wani abu khadija kin fi so yadda muka taho a wuyace mu gama mu mutu a wuyace dan hada ina son canji mutum ba na son shiga wanda nake so dan Allah dan annabi ki hakuri ki bada kai gori ya hau. ki aure Alhaji Kamilu inda zaki je ke ki huta mu ma mu huta Khadija dan Allah dan Annabi ki taimaka wa kai ba mijinki bane ba zai iya rike ki ba bana tana ni ma ya rike amma addu'a ya kamata ki kawai ki min amma ni ina son Sa'idu arziki da talauci din na Allah ne yanzu shi ma sai ki ga Sa'idin Allah ya azurta shi to addu'a ɗaya zan miki Allah ya yi miki son sa Allah ya shiga tsakaninki da shi ni na fi so ki so Alhaji Kamilu mutumin nan ya zo da zindimai mai motar nan Khadija, hmm, kudin da miko su yake ta yi. Ki haƙura ki aure shi, ki rabu da wannan yaron don girman Allah. Ke, ba fa abin da za a duniya, ki burge ni in ba ki aure Allah da Kamilu ba. Ki fita da wannan yaron. In kuma ba haka ba, zan kyale ki. Tattara ki in baro duniya ke ki je. Babu hannu na a cikin al'amarin ki. Ki haƙura. kana da wanda ya uwa ne uwarka za ta taba so ta saka a cikin masifa abin da ka za ta yi ta taka danta wallahi baki bane dan so ne ba zan so in ganki kina cikin wahala ba Khadija yanda muka to a jiga ta ba zan so mu gama rayuwar mu a haka ba ke ma mai kwadari ki hakuri dan Allah kin ji ata ta kaina daga ni sai ke muka rage mu biyu nan hmm, kaman hawaye babu wanda yake kula mai taimake mu idan kika auri bawan Allah nan wani ma zai zo jikin mu shi ma mu samu ladan ko ba haka ba ki hakuri kin ji Khadija da wata duniya labari duniya alkhairi na'am ai wajen ki zani to mu koma inuwa ai canza ni gidan naki a'a To ai ni ka san sammako gare ni. To a ba ni ma ai abin da ya bani mamaki na ga duk eh. zafin nama na na ina eh. Allah Allah in je in tare da ki a sai hake kin fito. Na fito zan je in karkarba ka san mutanen. Gaskiya ne ba. Wallahi. Ai kun san an ce kin alƙawari cikawa ba. Eh wallahi. Ga su. Kai Daya barin kirga shari'a kuɗi. Daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma <laughs> a'a ka cika alkawari kin san babu an ce na ji daɗi shine gari ba na saba wuya ta kashe ni ba tunda na sha zubin nan na yi na gani kuma na ga alfanunsa kin ga wancan kwasan na daɗa haɓaka harkar kasuwanci ne kin ga ga wannan kuma shi ma daɗa haɓakawa zai to to sai dai babu wasu abokai na ne musu tallan wannan dashin kuma har su nuna kwaɗayinsu da sha'awarsu su ma za su shiga na ce to na san dai mutum goma aka sa a ciki eh. ban sani ba ko ko akwai raran da wani zai samu daman da zai iya shiga an ciki kuma sai dai na gaba in za a yi wannan an riga an gama an zo karshe na gaba in za a yi sai a gaya musu amma kuma ka san su ka yarda da su ba su da rigima a'a ba su da matsala kar su bar ni cikin wahala su baka cikin wahala domin wahala mu duka zamu sha in aka karbi zubi aka gudu kuma wace kenan a insha Allah wannan ba za ta faru ba to kenan idan an gama wannan za a yi wani to sai ka gaggaya musu sai su zo amma ba za a fara ba su daukar ba sai waɗanda aka yarda da su su za a fara ba dauka ka a zuba a ba su ɗauka su kama hanya su gudu su mu cikin wahala ba. Babu wannan ba za ta faru ba insha Allah saboda akwai wanda ma in dai azama ne na ƙoƙarin su ga sun kai kuɗin dashi akwai wanda don naga a wajen samani na koyi harkar dashen nan da nake suna da azama kuma ba za su yi wasa da dukiyan jama'a ba tunda ke ma babu ai ba naki bane alhamdulillah ba kuma ya samun shi ba zai neme ka ka ƙare ba ba kuma kai dan ka samu ka ƙi neman sa shi ya ƙare ba wallahi tun wani kowa ne to an gode Allah an gode Allah wanda ne sai dai yanzu an ga mu sai dai a sabon kafawa ke eh, wannan ai an kusa an zo ƙarshe to shikenan baba na gode baba na gode baba sai kin dawo dawo to sai na dawo ni ma zan biya ne can ina wani ban baki zan je to ni ma kuma ka tsaza ni amarya ba kya laifi ko da kin kashe dan masu gida balle ma ba ba zan kashe dan masu gida ni ma ba na fatan haka ya faru sai dai an ce a kanin harshe da haƙuri ma ana saba dan mata ta mai miji laifi shi ma ta dukuna ta bashi haƙuri ba gajiya ba to Malama Umi me kika shirya mana dangane da harkar shirye-shiryen bikin nan namu? Na ji hajiya ta ce za a kira malama ta sallah akan batun tunasarwa akan zamantakewar aure. Alhamdulillah, ai an zo daidai da inda nake so. A to, abu ne wanda aka ce za a kira malamai su yi bayani akan harkar zamantakewar aure. zo mu zauna zo mu saba mata tafi mijinta sau da kafa shi ma miji ya kyaukyata wa matarsa ai shine zaman aure yau idan kin min laifi ni kika kwantar da kanki sai ki ce ha ba dalin yi hakuri da mare da cewa ni kuma sai in yi hakuri, ni ma an miki laifi zan ce ha ba bebi na yi hakuri. ai ba duk gazawa ba ne ne duk samu wada ba gajiya ba ne a ina jin nan gizo ba goma ki santi ko ha ba bebi na <laughs> Allah tabbatar mana da alheri. Amin. I love you. I love you baby. I love you. I like you baby. I recommend you. Ba mu gama magana ba kin taso za ki tafi sai ga ce wadda ake korai ki? Wallahi ina sauri ne saboda shirye-shiryen auren nan. da za a yi kuma ina so in biya wurin tela da na bata ɗinki na ina so na je na karɓa saboda na ga lokacin tashin ta ya kusa. Ko shikenan ba damuwa zan zo gida mu karasa magana amma ba zan baki ki tafi titi ke kaɗai ba kin san ki amarya ce mai jiran gado. Dole sai ana baki kulawa tun yanzu. Allah. Allah mu je. Thank you. to a bar siya za a dole a fita a nemo kuma in san harka kasuwa idan ka tsaya sai a zo a wuce ka kuma kwastoma su zo su ga kwana biyu wanda nake dan kai musu gurasar ba su ganni ba wasu kuma sun samu shiga wajen ba a sare na ba hali ne kin san dole ka dan fito inda suka zo suka dan taya ka murna ka dan musu godiya da sauransu ko ba haka ba amarya yauwa don haka ki sha kuraminki to mai gida kada ka jama mhm. ka san anguwan nan ba sabuwa ne da ita ba ba kamar can bane ba in ka je dan Allah ka dan dawo da wuri ban dade dawo karki damu ba dai maganar ki baki saba da mutane ba amarya sarkin farin jini wajen mutanen unguwa musamman ma yara ai yara nan wata rana sai kin ce musu kuɗan bani waje mai gida na Allah a'a ba sai ne miki rantsuwa amarya ke bakin je kin je yayyin ki da sun aure da yan uwan ki kin gani wannan haka ne to za ki saba da kowa ai sai ki ɗauki wajen musamman da watanni hudu duk yara dai kowa ta sai ya ce bari in je gidan ummi amarya ai zaman lafiya ya fi komi kuma musamman yaro ga ana dan bashi shingan musamman ga irin cincin din nan na amarci na ga duk da raguwar sa har yanzu kin gani ai kina ba su to zuwa ba za su ta ti tururuwa za a yi ta haka ne Allah da ya bar mu ta amin amin aure ta ne kike so su yi na fita idan abin da Allah ya yi maka idan kana da shi idan ko ba ka da shi ka bar shi ni kai nake so ba wani abu Ko me ke gani? Daga gare Ba wani magana ina kwana. Wannan yarinya ina takaici da Allah ya sa ta zama matata ce. Kullum sai ya rike ni kuma ba abin da ne masa. Duka kuma alaji, duka to ai sai jaki. Ja in ya taurin kai ba, amma in bai taurin kai ba za a dakar ba. Kuma kina mun magana kina kwangwaba kwan baya. Yanzu ke tabbatar mu da cewa ke ke zuga ta. ta kowa ya hau mota kwaɗayi dole ya sauka a tashar wulakanci a nan ni yanzu a ce a gidana ba ni da ikon da za a yi min abin da nake so sai abin da ya kano yarinya take so ka yi hakuri alhaji in Allah ya da zan mata faɗa in Allah ya yi da zan mata faɗa makamancin abin da ta maka yanzu ba zai sake faruwa ba ka yi hakuri to ta faru ta ƙare ko an mai dami ɗaya sata to ta zaman ta a gida in dai aure ne ni da ita na hakura a'a ai wannan na riga na faɗa ka yi hakuri ki jira kuma kiran alkali domin sai na kai kotu duk abin da na kashe kafin aure yarinyar nan zuwa abin da ta ci min a gida sai kun biya ni alƙali kuma alaji to me zan sama ya bare dan je homin hmm? ina gudan yake ballanta na roman sa a daura kashi kwa ba ta igiya idan ka kai mu wurin alƙali menene riba ka a ciki nawa zaka samu mu dai ka ga mu da yanda muke sinkin fakitin makaɗin zandar ta ina za a samu wani abu ya fito ni a wajena akwai riba ko da ba ku da kuɗin da za ku biya na a matse ku a matse ku koya ne ku ɗan ɗigar da mai yake ni na bukata ka yi hakuri alhaji za yi mata magana ka yi hakuri yaya za ki mana kwanta da haka yaya za ki fara mana da gari sai yarinya na bari Ba ai shi zaman aure na yi bari na bari in ya ce in kika ki a dole ya dake ki to yanzu idan ya kai mu kotu uwa ki za mu je mu je mu biya ta hm? kina ji ban Allah na boko ta zai kama mi kwaɗayi? ke ma mi kwaɗayi? shi ma mi kwaɗayi? wancan mai kwaɗayi dukan kuna kwaɗayi cikin motar kwaɗayi gawa tintin nake so in zo in ga gida to aikace aikace umma kin ga ta nan dinni nake wani abu sai yau Allah ya sa na wallahi na ga gida gida yayi kyau Allah ya sanya alkhairi amin ya abin da zan gaya miki kawata kar ki biye zigar mutane kamar yadda biki dubi sa ba kika aure shi to dan Allah ku zauna lafiya yi nayi bari na bari ku zauna lafiya dan ba abin da ya fi zaman lafiya daɗi kawata insha Allah za mu zauna lafiya ba wani abu da zai kuma mu ma muna tama ki da addu'a ya ubangiji ke ma Allah ya kawo miki miji na gari Min kawata amin amin nagode ni zan koma to shike har zaki tafi to shikenan ai bai da shiga na ce ne in ɗan taya ki aikin a'a ne gida ka san ai girki na mata ne ka dai shiga dai ɗaki ka huta in gama girki in kawo maka ka ci abinka to a ne gani ina ina zaune turis amarya na tana aiki ita kaɗai A'a mai gida, in dai ba so kake ka rage min lada ba? A ni ba zan rage miki lada ba, ni ban ki a ƙara miki lada. A to ka koma ciki in gama an kawo maka ka ci ka huta ka. Yanzu ko magi ba za ki bari dan zuba miki da gishiri ba. A'a mai gida ina mai gida. A'a ta ke wannan lokaci ya karɓe ki tun da kika ki ba. Hmm. ƙawata kenan har akwai wani abun so a cikin zawarci zawarci daɗi ne da shi babu wani daɗi a cikin zawarci babu wani abun so a cikin zawarci in ga miki kawai dai alhamdulillahi gaskiya ne wala ni kin ga dan zaman nan da nai wallahi na yan watanni ni har na kaguma in bar gidan nan kwata kwata na auna bar gidan to me akai da maza yan watannin da ta kai ni da na shafa shekara goma zuwa sha ina cikin zawarci ban ce komai ba ban yi magana ba sai ke da kike cikin yan watanni ai wallahi gwara man zaki tashi ki tashi ki daura damar yaki ba ki komai ba ba a fara komai ba in ga miki ni kin ga zawarcin ma wallahi talla ishe ni har na zubar da makaman yaki na Allah dai ya mana zaben alkhairi sha to Allah ya kawo mana dauki amma Allah ya kin sa jiki na yayi yayi sanyi wallahi wai an jefa kaza da gishiri haka ne to Allah ya mana zaben Allah ya kawo mana dauki amin ya Allah Salamu alaikum. Ah, wai ke ce wa kiran da Ku shigo mana. Da wuta ne? Kun da wuta ta kwanan biyu ba. A kin gaskiya ni ba na son zafi fito mana kawai da wani. daga gida nake na ce ba na zo na duba ki to gaskiya ne nagode sosai na umma Wala umma ta je kawai kin san idan ta je kawai ta kan kwana biyu ba ta dawo ba. Kada ya tun tafiya na dai nan ba ta dawo ba. Ni tun tafiya nan dai ba ta dawo ba amma kin san ba wani dadewa ta ba ta ka kwana uku. Ta Allah ya dawo da ita lafiya. Amin amin. Kawata kin san me ne? Wani abun farin ciki ne ya same ni na ce bara na zo na nuna miki. zawo ina ne ya mu na ce bara na zo nuna miki saboda ke ba abin da kike koye min duk abin da kika samu na farin ciki ba abin da kike koye min na ce to bara na zo na nuna miki domin ki taya ni murna amma gaskiya na taya ki murna kuma na yi farin ciki na gode kai amma ni kin san me ne kawata hakan gaskiya ni bai burge ni ba saboda ni aure nake bukata da shi kuma kawai ina cikin zama sai na ganshi da wannan wayar ya kawo min gaskiya eh to gaskiya ne kin san babu abin da ya kai aure daraja da mutunci a gurin kyamaci. ko sai dai mu addu'a ubangiji Allah ya ba mu magaji na gari amin ka dan auren gaskiya shine ba shi ki kula gaskiya wayar ta yi to sosai Allah ya sa mu adai shi amin na gode Salamu alaikum Alhaji. Amma alaikum salama. Ah. Ya kasuwa. Alhamdulillah. Ah. Ya ayyuka. Malam Balalu. Eh ka gane ni kenan. A ah, to ai mu kwastoma Allah na tuba yau da gobe ana zuwa ana sai ai rike sunan muke. To ya magana fulawan nan da muke da kai. Kwanaki. Eh. Ai kwanaki ai mun yi da kai ne akan buhu ɗaya naira dubu tara da ɗari biyar. Haka yake. To yanzu kuma fulawa ya tashi da kai yanda muka yi da kai a kwanaki ya koma dubu goma sha uku da ɗari biyar. dubu goma sha uku da dari biyar fulawar yanzu haka ta koma dubu goma sha uku da dari biyar <laughs> malam balala ka kwana biyu baka shigo kasuwa ba kenan halaka wajen ka ba su kare ba to kaga dai da buhu biyar nake so in siya eh. amma yanzu dole ina ga a bani buhu uku zan siya to eh buhu uku zan siya ya ka kuma sauran an shiga wani yanayi yanzu gashi kana cewa sha uku da ɗari biyar wanda da mun santa tara da ɗari biyar kaga ka ai abin da kasuwa ce ba abin da za mu ce da Allah sai godiya abubuwa dai sun canza yanzu shinkafa ma ashirin da bakwai Allah kawo mana dauke shi ke mana yara suna nan sai ka je sai ka ba su kuɗin sai su ba to shikenan eh na gode wala ba komi to ba maza haka kasuwar ta zo to ya za a yi sai guri to ya za mu ba za mu zauna bane dole sai mun hukuku ta harkar kasuwar in muka zauna sai mu cinye jarin To, dawi sarkin kwalliya kawata kwalliyar ta isa haka mana kin kyau fa kin ganki kuwa wallahi so kai in na kwalliya in na kyau da yadda kuɗin ya zo ma ku sai gane da kin san ko inda nake son shi ma baki kuma ai kina fita ga baki ɗaya rikicewa zai yi wallahi kawata in gaya miki wani saurayi na samu yanzu ina masifar sansa yana so na da abin da na gaya mai shi yake yi ah, ki ce lalle mun yi sabon kawo a ta so nake in yazo kai ya gane ma in ya ga dama ma garin kallo na kar ya je ya fada fata gaskiya to na ji dadi sosai Hello? kaga me ya kake gaske lafiya na hmm? wannan ka zo ne ka ƙara so kana kuka gidan to shi kenan ina zuwa insha Allah yanzu zan fita <laughs> na ji daɗi da ka zo da wuri wallahi hmm, ga ni nan so yawa na gode ya zo na gaya miki ke ce masa kika yi biyu ki har nan gurin ke da na gaya miki duk abin da na ce ya min sai ya min sai dai in ban faɗa ba kin ko san san da yake min lalle abin naku da gaske ne to Allah dai ya sanya alkhairi idan Khadija ta ki ce mata na zo na tafi amma ban sami ta ba amma zan Oke to shikenan zan gaya mata Salamu alaikum. Yawwa, ku shigo mana. A sauri muke ba mun ba sai mun shigo ba. Don Allah ku shigo. A sauri muke. Ito ke je ka Wai da ku ne nake da cewa ku shigo kuke in shigowa? A ba sai mun shiga ba kin ga sauri muke. Don Allah yana za. Wata irin unguwa za mu je ne muhimmanci shi yasa muka biya gurin ki. Ke san me ba a ranki ta da ba da mu. Saboda harkar ta mu sai da tasirin. saboda haka jabi za ki ba mu da maya za mu je wata yar unguwa ya za mu je mu dawo shine za ku ware ni a dangi ku tafi ko uku ko biyu a kinga ba ummatan bata nan kya fita ki bar gida ba kowa ki zauna ko me akai kamar kina nan za mu bari komai labari ko na ji shi kenan bari mu dauko mu yawa ko ke Leda, kawai shi kenan. ko ai bana ba ku a hannu ba jami da mayafi ko idan muka dawo komai labarin zai dan Allah wai ba za ku tsaya gaya mu ina za ki bari sai mun dawo ni yanzu sai ku bar a cikin gida kawai ta zama zauna umma ba ta nan ki muka dawo labarin ka bakin Thank you. wannan kuɗi haka ko kin samu wani garin ne kin wanke shi a'a ke ma kin faɗa gaskiya to me amfanin maza ba ki so su zo sabulu ba gaskiya ai amfanin namiji ka lallaba shi ka lallaba shi ka wanke shi ka samu kai ma in ba da yan dabaru ba ai namiji ba karɓan kuɗi yake hare shi ba yanzu ƙawata hmm? to me sirrin ne a ba ƙawata ki faya mana sirrin mana mu ma mu je mu dan gwada irin wannan kuɗi haka gaskiya dai ka da na duba na gani kenan da ka sawa kanka ka sawa dan uwanka an ga miki sirrin bai wuce abu guda ɗaya ba kariri ta namiji kaman kwai tare da lallabawa tare da tausasa murya da kyakkyawan lafazi shi ke sa karba abu a halin namiji idan bakin je kin saka masa murya gangaran kamar katan gardi ta ya zai baki ha ya a gidan ko a haka kowa yana bidar jin daɗi amma ko baya yin alheri motar kwaɗayi motar kwaɗayi motar kwaɗayi motar kwaɗayi motar kwaɗayi ne hijabi na da mayafi na wala umakin kin ga kawayena ne suka zo shine na na ara musu kawayenki suka zo kika dau mu hijabi na da mayafi na kika ba su saboda tsabar raina nake ke nisa kaya na zan saka kuma ba haka bane da kiya hakuri tunda ke kin raina ni sai ki sa kawayenki ma su raina ni in ban da aka dauki naki ki ba su mana saka kaya na sa'a su ce ni ko kwaya akai ko ke ni sa'ar ki ce hadda zaki ɗebo wasu garada ki tara min a gida da kayo karin ƙara ganin kin tara min mata a cikin gidan nan Ni ba mai dalilin aure ba ce, ni ba dillaliyar mata ba ce, nan gidan kuma ba bariki ba ne. Idan zama wurin zama ne ba su da su suna neman wurin zama a hanyar ƙauyen nan da na tawo duk gashi nan na ga signboard a ne. Sunan mai dalilin mm, da nambar sa, su je can su ɗau nambar waya amma ba su san gidan ba su kira shi su rika tafiya can amma ka ƙara ganin wata bakar kafa wata eh, a cikin gidan nan ta zo min nan gida. Ki haƙuri ma barin jin asu abin da nake gani ina zaki a je wannan littattafan banza a nan baki da aiki sai karatu shashanci tafiya ba guzuri fita ki tafi ki je ki karɓo min kayana ki zo ki saka gishiri da kanwa ki wanke min su zan haɗa kayana kashina da na wata ba mara mutunci wato kin ga mun yi kai daya kin bi ni ma tudu ko a da wafi ma kike mu <laughs> na rantsa da Allah sai na miki bugun galila in kika wasa a gidan nan sai zai za mu kulle kofa motar kwaɗayi za ta kai kai inda baka je ba mai kwaɗayi halin kwaɗayi za ya ja kai inda baka je ba to ita dai motar kwaɗayi karka hauta don bata dace ba mai kwaɗayi ni abin da nake so a dinga shuru a duba wannan gidan ka duba hinne ka duba hinne ne kuma ya dace ku duba daraja gidan nan ku duba inda gidan nan yake ai abin da ake faɗa ai fara ka ai ya faka wannan gida to amma alhaji ai ba yau ka saba mu'amala da banki kuma sau nawa na kirawo ka akan ka zo ka biya kuɗin nan kake ko magana da kake wancan gidan na Burtali Street ai ba zai biya wannan kuɗin da ake banka Alhaji mai kuɗi abin ka faɗa ba zai yiwu ba gida sai dai a yi sa saboda banki yana da ƙa'ida da kake gani gidanka da kake ciki shine daidai da kuɗin da banki yake banka don haka dole ka fita ka bar gida banki ya karɓi wannan gida kuma alhaji hmm. ba fa yau ka saba mu'amala da banki ba kuma misali idan zaka duba kuɗin nahu ba namu bane kuɗin jama'a ne ake karɓo su ake juya su saboda haka ina so ka san cewar idan har baka dawo da su mu ina zamu nemo kuɗin mu ba mutane kuɗin su saboda haka wannan abu ba zai yiwu ba saboda haka babu wannan maganar a yanzu saboda haka dukkanin kadarorin abin da ka mallaka ka ka mana alaikum wa alaikum assalam manager Ya gari ya aiki. Yau kai ne na ba ya jama'a. Baba. Eh, sai ku idan lafiya A ah, lafiya da wannan da la. Ke shiga ciki. Muna da ina zuwa. Eh, muna shi ne? gaske shine mutumin da ya fi kowane mutum ajiya a bankinmu. A so biyu yana lashe kyauta ta wanda ya fi kowa ajiya da ajiye kuɗi a bankin. Wani ma shi zai shi. Allah ya Allah Allah Manaja. Lafiya na ganku a gidan mu ainihin sarki na ne. To lafiyar kenan Alhaji. Domin shi Alhaji mai kuɗi ya karɓi bashin banki. Ka kuma sayar da harkar banki take. Kuɗi ne na al'umma ake juyawa. Shi kuma ya karɓa amma dawo da su ɗin ya gagara. to shine yanzu muke zuwa muke tattara kadarorinsa muke kiyasun su domin biyan kuɗin da ya karba wani shine makasudin abin da yake ya kamo manaja ba za a yi haka ba to alaba shi yanzu ni in son samu ne ka ba shi takardunsa ni sai in zo ofis na zo banki sai mu warware. alai sa'idu na'am ba haka tsarin banki yake ba to ya yake tsarin banki yadda yake sai dai ka sai gidan ka bashi ne ka'idar amma mu ba ma irin wannan kasassa ba alai sai kai ma ka sani sai dai kawai ka nuna cewa baka sani din ba gaskiya ne tunda ba yau ka fara mu'amala da banki ka san ta abin da yake faruwa a banki ba komai inda wannan ne ba matsala shikenan to yanzu yadda za a hmm. ah, ka zo ka same ni idan an koma aiki ranar monday sai mai magana to ba kuwa. Eh. ba komai eh. wannan matsalar mai sauki to shi da haka ba baka kwantar da hankalin hakan da suke kurin ganin ya faru Majalisa. insha Allah za a warware to shi shikenan sai an ji ba komai manaja sai na zo ba doya sai na zo wani abun da ya bani mamaki da yana lura a gaban bayanan girma ba wani sani ba da kanin bala wani kanin bala ne ba yan sati ba yan sati na jakara ba yan sati ne da kanin sani ba amma yana kaga aikin baki ya canja shi to ai ka sai wani abu yake banki yanzu za ka rike gaskiya da amana Allah sai to abu ne wanda za ka cika koshi za a ranka biyan ka albashin ka kuma ga AC yana ratsa wannan su shi bala ba ba ba maki shi suka ba na irin rayuwa ce hmm? yarinya barin kin fice daga cikin gida kin sassafe ko karya yarinya nan ta tsaya ta yi ba ta fice ban san inda ta tafi ba ba za ki gaya min ina za ki je ba komai wannan wahala wannan wahala Allah ka yanke mana ita to ni da laifi na ni na ja kai na dama an ce kowa ya hau motar kwaɗayi zai sauka a tashar wulaƙanci ban da haka ni wannan dai yaro na farko da na bar shi ya fito ina jin da tana can asirinta a rufe na dai don tsabar kwaɗayi ni ma irin nawa yanzu ga mun zo mun ba kuɗin ba mutuncin har za ƙare mutum mutunci ita kuma ta zo maimakon ta haƙura mu zauna lafiya Allah ka ka min ciwon zuciya ne na ji a kaina Allah Allah na tuba Allah ka yafe mu kwaɗayi kwaɗayi ke ma mai kwaɗayi kuma ke yi nake yi da kiya nan wallahi na je gidan su Hauwa ne shine da muka kai gidan sai da muka je wani fatin lafiya mm, kwanan gaskiya ne daga gidan kura an tafi gidan akuya ko ku kenan shigar leka wannan gida leka wannan gida leka wannan gida kamar tsofaffin barayi menene amfanin wannan rayuwa don girman Allah in za ki fita daga cikin gidan nan yanzu ban isa ki ce min ga inda za ki je ba gaba ɗaya kin raina ni kin raina ni kin raina ni na rasa dalili da asalin wannan raini Ki In za ki fita ba za ki ce min zan je wuri kaza ba? Hmm? Ga kin bai min da kofar gida kamar wani dandalin 'yan iska? Ki rika tara min garada kamar an zo ganin likita ana min layi a kofar gida? Ki A'a, ai zo wurin. In Allah ya yarda ba za a ƙara maimaita abin da ya faru a baya ba. Cikin wannan tarkacen shirgin da yake zarawa, ki fidda guda ɗaya wanda ranki ya kwanta da shi wanda ke so. Ki ce masa ya fito ki miƙa shi ga waliyanki a ɗaura muku aure ki huta ni ma huta kafin kamu da ciwon zuciya to shikenan umma insha Allah in dai hakan shine zai kwantar da kin Allah da zan kokari in yi haka dan na yi kuskure Allah ma gafuru rahim ne ballan na ke kike neman ki cin ku samu bakin ciki wannan kuskure na riga na yi su san zuciya ya ja min masifa hmm. da na hakura na barki da wannan yaron wa yake da suna dan bara so sako mai sa'idu sa'idu sa'idu kin ga da shi na asiri a rufa karshen ta da yanzu kina can zaune to na na je na shiga kwaɗayi hmm? ki duba bayan Allah nan ke da ganin sa kin san ba mai kirki bane daga ganin sa tsohon dan daba ne izo ya tsaya kamar zai jirge ni gashi yanzu babu yan kudin da muka samu a jikinsa babu mutunci to gaskiya na gaji ki yi haƙuri abinda ne a bayan kuskure ne na riga na yi shi a yi haƙuri a yafe min Allah ma kuma ya yafe min ni da sa'idin zai hakura ba sai mu tafi ni da ke mu je mu ba shi hakuri ba kai amma maybe yanzu ya aure ba lalle in mun je ma ya saurare mu ba Allah ya zaba miki mafi alheri amma ni dai gaskiya abin da yake min ya haishe ni garada daga mai karkatacciyar kafa sai mai karkataccen kugu duk ya ga sako ba gidan nan kala kala ai muna can muna wazifa sai na ce to da yake na yi kira gizari aka ce yau jama'a ne ka da daya ka samu zikirin da na jama'a na ce to eh, muna fitowa sai abin nan na ce zan to ka kiran da kike yi wallahi kira min kai Allah kuma ban yi zaton zaka zo ba na sa a raina kuma da baka zo ba din ni duk inda kake zan neme ka ne zan zo saboda nauyi ne a kaina ban kuma isa sauke shi ba sai kai zaka sauke mai shi na zalunce ka matuƙa gaya amma ina so don Allah don annabi kada tsaya tunanin baya kai haƙuri ka yafe min abin da ni maka so ka san shi Allah duk abin da zaka aikata in tsakaninka da shi ne zai iya yafi maka in ya so amma ba zai yafi hakkin da ke tsakanin wani da wani ba sa ba na iya bacci na ce a nemo mun kai inda kake ba ka haƙuri ka yafe mana don Allah da annaba abin da muka maka to ai umma ne tun daga wannan lokacin ai abin ya riga ya wuce a tattare da ni na san dai a zuciyata bata ji daɗin hakan ba amma kuma auna na yi ubangiji su wa ta'ala ma akan masa laifi yawa bawa gafara to ya kamata mu ma kan abin halittarsa mu zama masu yafiya ga 'yan uwanmu a yi tun lokacin ne in ma na riga na bazi da magana na riga alhamdulillah ya ba shi Allah yana son mutum mai yafiya eh, na ji daɗin wannan abin da kai kuma na gode Allah ya ƙara karamcin da kai mana ka duba dai ka gani hakkinka ne yake ta dalilin? aka zo aka yi abin nan kwaɗayi zuciya ce ya shiga zuciya ta yi tiƙa min rawa akan abin duniya na ƙiƙa na juya maka baya akan abin da babu shi a cikin hadisi babu shi a ƙur'ani babu shi a duk wani littafi mai tsarki kuma da ke Allah shi ba azalimin bawa ba ne hmm. kuma ni na tabbatar Allah yana so na da rahama ne ya min wannan azabar a duniya na gane cewa kuskure ne ta duba gaba an yi auren nan ba inda aka je amma ha an yi an gama an mai min da ya bazawara kuma ban ji daɗin jin wannan baƙin labarin daga bakin ki ba wanda kuma da na san cewa zan sami wannan baƙin labarin zai fito daga bakin ki to dama ma ban ansa wannan kiran ba sai dai in ce a yarce a ki haƙuri ga wani uzuri na soyayyar da khadija ta nuna min da kaunar da ta nuna min har ta auren bibiyar adda-adda, nake mata allah zama da ita gidan miji to ba za mu ce addu'a bai ta karɓi ba shi Allah kan juya lamarinsa ga abin da zai zama ma bawa alkhairi ko da zai zama shiri a gare shi sai canza ya zama alkhairi a gare shi ban ji daɗin wannan labari ba kuma roƙo na biyu da zan maka tun da dai har abin nan gashi ga yadda ya koma ka yi haƙuri in ƙara baka haƙuri akan haƙuri ka dai ƙaunaci Khadija Khadija ta so ka yi uwa ne makarbiya ne ka tsallen da na daga tsalle na shiga tsakiyar ku shedan yasa na da abin da ne ku yi haƙuri ka yi haƙuri yanzu ina ganin Allah ne bai rubuta cewa matar ka bace Khadija tana budurwa tunda har Allah ya rubuta cewa gashi an yi abin da bai je ko ina ba me zai hana ka yi haƙuri ka da yanzu ka aure Khadija alhamdulillah na ji daɗin wannan maganar naki kuma ina farin ciki da haka sai dai ina son ki sani cewa dama yakan samu ma bawa wani lokaci so ɗaya ne idan yi amfani da shi sai ya ji daɗinsa idan kuma ya sakaci wannan daman ta kuce masa to har ya gama rayuwarsa ta duniya ajalinsa ta zo ba za ta sake dawo masa ba to a yanzu dai wannan daman zai iya cewa ta kubce miki ta kuma kubce wa yarki amma zan ci gaba da yi muku addu'an Allah ya ba ta miji nagari wanda ya fi na halayya da suke amma kuma abin da ni nake gani kuma har yanzu ina nan a yanayin yadda kika sani ban canza ba kuma ba ni da halin da zan iya kama event center din nan kar ka damu ba sai ka kama event center ba a nan tsakar gidan za a yi da abin da za a yi kai ni ina mai maka ma alwashi da alƙawarin cewa idan ka ce daga wurin ɗaurin aure a wurin ma a fito maka da matarka daga kai sai ita ka kama hannunta ta tafi wallahi na amince abin da Allah ya sare maka na sadaki wanda shine wajiban shi na lamin ce kawai ka kawo a yamin nan a kama, ba ruwanka da magana wani lefe wani mai tunda dai ba matanka ce ba za ka bata ta yawon tsirara ba abu ne wanda yake ba kanmu ne faru ba amma hakan ta faru to amma yanzu kamar yadda kika nema ma wannan alfarman kika nuna ba kya bukatan komi sai sadaki to dama wannan damar ta ce kika aruba ki kika ci mata albasa to gaskiya ni ma zan nema ma wani alfarma zan kuma nema ma wani wannan damar kamar yadda kika bani ki ba wani kana so ka ce min baka yafe abin da na roƙe ka ka yafe mana ba ke kamar yadda Allah ya sa kika gane kuskuren ki ka sauko to gara idan Allah ya kawo mata wanda take so to ki ba shi dama ba tare da shin buƙaci wa'annan bidiyoyin ba kuma zan ci gaba da yi muku addu'a Allah ya tabbatar da alkhairi mata na gari